kamar yadda muke gani yau ce rana ta farko ta azumi kuma yau ce rana da na gayyaci abokin tafiyata mai girma mataimakin gwamnan jihar sokoto sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata a bada gwamnati kwamishinoni masu ba da shara masu taimaka na musamman domin mu haɗu mai buɗin baki wannan shi ya nuna irin haɗin kai da ke gare mu kuma da cewa muna aiki tare kamar yadda na sha wannan wata wata ne mai ɗauke da ɗimbin rahama wata ne da ake riɓanya ladan ayyuka wata ne da aka yanta bayi wata ne wanda ba ka iya kiran irin rahama da ke ciki yana kira ga sauran jama'a musamman wanda Allah ya hore su yi ƙoƙari su buɗe irin waɗannan santoci na buɗe baki ko a gidajensu ko a wajen sana'o'insu musamman ma su rinƙa neman gayyatar maƙwabtansu domin su haɗa kai tare da su su yi buɗe baki cin abinci wuri ɗaya musamman lokacin azumi yana ƙara kyautata da kuma ƙarfafa zumunci ina son yin fani da wannan dama ya kira gare mu da mu dukufa mu ci da addu'o'i na samun zaman lafiya ga ƙasanmu da kuma mu baki ɗaya babu wani aiki da ke gudana babu zaman lafiya idan zaman lafiya ya ɗore ne ake samun ci gaba ta hau jina kamar yana na faɗa lokacin kuwa neman zaɓe na yi al'ummar jihar sakuta alƙawarin cewa da yadda Ubangiji idan suka zaɓe mu za mu gina sabon jihar sakuto Sabon jihar sakuto tana iya fafatawa da kowace jiha a faɗin wannan ƙasa. Amma dai ku sani, ni kaɗai ba zan iya wannan aikin ba. ya zama wajibi gare ku ku yi kusa ku rinka ba da gudunmuwa ku rinka kawo shawarwari domin tabbatar da cewa mun ɗauki jihar sokoto ta kai mataki na gaba kuma kamar na sha faɗa da dawo ubangiji zan ci da saurarawa zan ci da gayyatar mutane wahina buɗe suke domin mu haɗa kai mu san cewa mun saukar da nauyin da Allah ya ɗora mana al'umma jihar Sokoto. wannan jawabi da ina godiya kwarai da gaske da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon mu ya shige mana gaba ya taimaki jihar mu domin saukar da wannan nauyi da Allah ya ɗora mana. Na gode kwarai. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.